Bismillahi Rahmanir Rahim. Sirrin rayuwata. Kashi na 29. Idan ba kunnuwan take mata gizo ba, kamar wakar da bana ke yi har da sunan El Mustafa a ciki. Farin ciki a yau ya same ni, daɗi na rayuwa ya rizke ni, majaujawa ta so da ta ɗauke ni, sai ta ni gidan da aka rene ni ta bani wanda nake so a bade ni soyayya na zata za ta bar ni sai aka ce min na je an kyale ni na auri wanda nake so ya so ni kullum da safe in har ya ganni da murmushi yake kawata ni na zo musti ka inganta ni eh ga ga ka. jida ta shigo ɗakin hankalinta a tashe take kalan banan idanunta a rufe take waƙar fuska ta ɗauke da murmushi cikin farin ciki jida na tsaye ta ƙara ɗauko wani baitin cikin gidanmu akwai wani ɗan yaro daɗin muryarsa shi na fi sauraro farin wata nake shi ka tauraro son sa a zuciya da shi na ci karo albishir ku ce min ɗan goro ya ɗan uwa musti zan yi koyo na yau mari a kansa na bijiro lambar girma musti baya cin ziro na baka zuciya ba ni yin ƙoro mai kyau kamar fulani uban toro yau ga gani gaka ba na jin tsoro eh ga gani gaka hawa wish ni ma na zama banantul musti ta yi shiru sakamakon saukar mari da ta ji a kuncinta ta bude idanunta da sauri ganin jidda a gabanta ta zabi da ta tashi cikin matsananciyar faduwar gaba kafin ta yi wani motsi jidda ta ƙara ɗauke ta da wani marin cikin ɓacin rai sai ga jini yana fita da gefen bakin banan kashe ni kuke so ku yi me nayi muku me yasa kuke son mijina me yasa kuke son garin bayana farin ciki na ne ba kwa so komi ku raba ƴaƴana da farin ciki na ba zan taɓa yafe muku ba kuma ba ki ba ilmusa ba har abada sai dai ki zamo banatul islam ki jira yana ki ga hukuncin da zan yanke akan ki kuwa ta fita a fusace tana tafi tana share kwalla cikin tashin hankali ga wani zafi da zuciyar ke mata wayar ta dauko nabila ta kira cikin boye damuwarta ki turo min islam gobe nabila lafiya jidda na ji murya wata iri ba komai ki turo min shi zamu yi magana ne ta ce to shikenan jidda kuka sosai jidda tai babu wata walwala ko sukuni a tare da ita hajiya ta yi juyin duniya tana tambayar ta ta ki gaya mata haka ma abba ganin yadda har idanunta suka kumbura ne cikin kankanin lokaci zazzabi mai zafin gaske ya rufe ta haka ilmasafa ya dawo ya samu aira gefenta tana ta kuka ta ki ta kula ta ya dauke ta da sauri yana kallon jidda yanayinta kadai ya gane babu lafiya ya kai hannunsa a jikinta ya taɓa ji zafi rab me yasa nake jadda ta bude idanu da kyar tana kallon sa kafin ta mai da su ta rufe zuciyarta na ci gaba da bugawa saboda tsananin tashin hankali bai kara magana ba ya fita yana tambayar hajjia ni ma na yi tambaya bata faɗa ba sai kuka take yi can ɗazu ya bata a yara kana ya juya zuwa ɗakin me ke damun ki jidda ya tambaya yana ɗago ta bata yi magana ba illa ƙara shigewa da ta jikinsa yana jin bugun zuciyarta ga jikinta ya yi zafi rau ko mu je asibiti ne jidda ta girgiza kanta washe gari ko da islam ya zo el masa ya fita ta ce ka gaya min gaskiya islam ka shirya auren banan na shirya anti jidda ki tambayi anti nabila ta san komai ta ce ka turo iyayenka gobe su zo da sadaki cikin satin nan za a yi auren ka da banan farin ciki ya mamaye zuciyarsa sai godiya yake mata ya tashi ya fita ta kira kakar banan ta gaya mata tana son ganin ta gobe tare da kawun banan za a yi aurenta cikin satin duk shirye-shiryen da ake babu wanda ya sani har el mustapha da banan sai bayan zuwan iyayen islam ne 'Yan mustapha ya sani shi ne ya zama kamar waliyin bana ya ba da aurenta tare da wani kawunta 'Yan mustapha bai san dalilin saka wannan auren da wuri ba kuma bai tambaya ba kada ya laifi a ce kuma santa yake gashi take cikin kwana biyu bata cikin walwala kamar wacce bata da lafiya Barar kuwa da ta samu labari hankalinta ya tashi sosai daga iyayen Islam ne yasa ba kusa ba ya fi karfinta daga babban gida ya fito amma ba ta san me yasa take jin 'yan masa fiye da shi a zuciyarta ba ta yi kuka har ta gode Allah ga sadakin baran cewar el musafa yana kallon jidda ka rike hannunka gobe zan je ne mata duk abin da ya ce ya dace na yi a matsayina na mahaifiya na gaya wa kakarta kada su wahalar da kansu ni zan mata komai ni kuma me zan yi jidda a bari na samu ladar aurar da mareniya jidda marmashi kawai ta yi ba tare da ta yi bagana ba cikin satin aka yi komai na biki kuma alhamdulillahi biki ya yi jama'a an yi komai lafiya an kai amarya jidda ce mata hudu ba sosai ta kara da cewa na zauna da ke da zuciya ɗaya banan ba da niyyar cutar da ke tun kina karama na ɗauki amanar ki a wurin kakarki alhamdulillah na aurar da ke ga mijin da nake ganin ya dace da rayuwarki idan kika ci amanar sa, Allah ba zai bar ki ba idan kika ci gaba da san yar safa a zuciyarki ke da Allah kuma ba zan taba yafe miki ba ki rungumi mijinki da hannu biyu kuma ki so shi mata da yawa a waje suna neman irin islam ba su samu ba kada ki sake da damar ki ko kashe auren ki kika yi kika fito ba za ki taba auren ilmi mustafa ba asali ma ba za ki zauna gidana ba sai dai ki je ƙauyen ku ki zawarci ta tashi ta fice ba nan sai kuka take ta ɗauki islam a matsayin kaddarata kuma za ta masa biyayya ta zauna da shi da zuciya ɗaya ta san jidda ba za ta taɓa cutar da ita ba yan mustapha ya riga da ya yi mata nisa har abada jidda na dawowa gida wanka ta ganin dare ya yi sosai ta nufi ɗakin yan mustapha suna haɗa ido da shi ta saki ajiyar zuciya tana kallon sa ta kau da banan yanzu babbar matsalar ta uwa na ce kallon ta masa faye kafin ya ce uwar amarya an dawo kenan ta ta cikin ɗakin shimfiɗar da ayyar ta tana kallon sa yana ka barci tuntuni yar masafa rashin barcin nawa kuma ya zama abin tuhuma yanzu jidda lallai sai ya gyara kwanciyar sa da lumshe idanunsa ta tare baki ta zauna tana faɗi a ranta in ma banan ce ta riga ta zama matar wani a yanzu Pampers ta soma saka wa Aira ta yi fidin ɗinta kafin ta kai ta saman bed ɗinta. Ta kwantar da ita, ta rage hasken fitilar ɗakin ta dawo bayan El Mustapha ta kwanta. Haka take ji cikin kashi saba'in na damuwarta, tati ya rabu. Uwa ce babbar matsalar ta a yanzu kuma bata san yadda za ta ɓullo wa al'amarin nata ba. Ta sauke numfashi a hankali tana kallon El Mustapha tuni ya jima da yin barci. Ta lamshe idanuwanta tana karanto addu'a barci a zuciyarta. Kuka take tana karawa lalle sai an maida ta ɗakinta. saboda ba a so na, babu wanda ke maganar ya yi min aure a maida ni ɗakin mijina abin sona Muran ma da take mai aiki an yi mata aure ta aure miji mai kyau da kuɗi sai dan ni da ake ma bakin ciki an ji a maida ni ɗakin mijina sam hajiya bata kula ta ba ta ci gaba da haɗa kayanta saboda gobe za su bar garin uwan ta tashi ta fito daga ɗakin ta ci sa'a kuwa el mustapha ya fito zai je aiki ne ta sunkuya tana faɗin yaya an tashi lafiya yaya ka yi haƙuri ka yafe min kuskuren da na yi a baya don allah ba dan ni ba ka yafe min ka roƙa min anti jidda ta yafe min mu dawo tamkar da dan Allah yaya ka taimake ni ni ma kanwar ka ce kuskuren da nayi a baya jarabawa ce da kaddara da ba ta wuce bawa shikenan ki tashi komai ya wuce yana magana ne fuskar sa a daure yaya a bani ki din daki na zan je na gyara yaushe zan fara karbar girki kafin ya magana sai ga jidda ta fito duk da bata ji mai uwa nan ke faɗa ba amma ta yi mamakin samun uwan da el ba a falanta gaban ta ya tsananta bugawa idan hauka ke damun ki uwa ne na fi ki hauka a yanzu in dai akan el musafa ne wallahi in baki bar shi ba zan iya halaka ki ban damu ba uwan ta tashi tana faɗin hakuri na zo na baki an ta ki yafe min kuskuren da ne a baya wallahi sharrin ƙawa ne ni yanzu zuciyata a wanke take da alkhairi ba zan cutar da ke ba ki ƙara roƙon yaya aure ni ko ba da kuɗin sadaki ni zan iya ara masa idan ki ɗin ɗaki na yana hannunki ki bani na je na gyara jida ta ce tau kenan bari na baki. Ta juya da sauri kamar mai neman wani abu. Ta rasa mai za ta ɗauka kujerar danin ta ɗauka. Ta yi kan na a fusace. uwa na ganin haka ce bayan El Mustapha da gudu tana faɗa. A'a yaushe anti Jidda ta fara hauka kuma shine Abba bai kai ta ita ma a duba ta a yi mata aiki ba. El Mustapha ya tare Jidda da sauri. Me kike yi haka Jidda? Kashe ta zaki ne? Ko saurarensa ba ta yi ba, ta bayan sa suka so sa Yana tsaye a tsakiyar su ya kalli wannan ya kalli wancan. lalle ba su da hankali wani abu ya taba kan jidda in dai ba gurin aikin ne, aka taba kwakwalwarta ya tsaye da uwa na cikin bacin rai yana kallon jidda ya ce zo gata ki dake ta jidda ga mamakin sa kuwa kan uwa na da gaske za ta iya rotsa mata kujerar a kai. cikin fusata el mustapha ya sa hannu ya tare dukan da ta kai wa uwa nan sai a hannunsa yana jiyowa ya ɗauke fuskar ta da mari karo na farko a zamantakewar aurensu falon ya ɗauki shiru na ɗan wani lokaci kafin jidda ta saki abin da ke hannunta tana kallon el mustapha ita kanta uwa ta tsorata ba ta tunanin akwai ranar da el mustapha zai iya dukan jidda ba ya yarbe hannunsa cikin jin ciwon dukan da jidda ta kai masa har lokacin fuskarsa babu walwala ya ce na rasa gane me ke damun ki jidda yarinyar na abba da kansa ji yake gaya min hankali bai ishe ta ba har aiki aka yi mata amma babu wani ci gaba mutane nawa ne masu matsala irin ta uwana a duniya kuma aka zauna da su saboda me zaki biye mata shekaran jiya ki rotsa mata kai yau ma so ki rutsa mata kai ta ƙara samun wata matsala akan wannan da take da dan me ba za ki kyale ta da hukanta ba is she not your sister kallon uwa na jitta sai kafin ta mai da kallon ta ga el mustafa saboda uwa ne yau kake mari na saboda ina nema wa kaina yanci a yanzu shine ne kuskure har ake kira na ban da hankali menene uwa na bata yi man ba na yi haƙurin wace wahala ce ban sha kan uwa na ba duk na yi haƙuri tun kafin na aure ka wace yarda ce ban yi wa uwa na ba ta cuce ni na aura mata mijina tana son fita ne a gidana ta raba ni da 'ya'yana tana son raba ni da duniyar baki ɗaya. wanda ba shi da hankali ya sanya cutar da dan uwansa ba ta da hankali ta san ta biya saboda ta san ta biya saboda a sace ni a gabanta aka nakasa kafafuna a gabanta aka dauke ni aka tafi da ni duk cikin ba duk cikin ba ta da hankali ne ita uwa na wace irin mutunci wata zuciya ce da ita marar tausayi da imani ta yaya za ta zauna da mijina ni ta bar ni zaune a daji karti suna gadi na ba tare da ta yi la'akari da cikin da ke jikina ba a gabana uwan ta sa a harbe min yaro na kishi ne ko hauka wata na nawa kwance ba na tafiya duk ta dalilin ta bata zo neman gafara na tana nadama ba sai dan na ƙara aura mata mijina tunda na zama sakarai amma yau jidda ake ganin laifinta akan uwa ne uwa ce mai gaskiya saboda ba ta da hankali uwa ce ake tausayi saboda ba ta da hankali duk hakurin da na yau ba a ganin sa saboda uwani ba ta da hankali duk jajircewa ta da tausayi na akan ta a lokacin da kowa ya juya mata baya yau kuma kowa uwani saboda ni ba ni da kowa da zai yi saidin ɗina iyayena ba su da rai da za su ce su ma su ta yi gaskiya ga ka ga uwani 'yar mustapha ta juya da sauri tana goge hawaye da tafin hannunta 'Yar mustapha ya bi bayanta a sanye sai jin murya uwani tana faɗin ai da ka kyale ta ta yi fushi ta tafi ba gani ba tunda kana da ni babu damuwa amma dai ka je ka rarashe ta kai ne baka kyauta ba da kada ke ta ko kallon ta bai shigewar sa. uwan ta zauna tana faɗan ta ba bani tausayi tana da gaskiyar ta wallahi kuma ita ta kiyar dama na shiri ɗin. ta ƙiyar dama na shiri ba cutar da ita zan yi ba gashi yau har tana tunanin ita maraina ce amma ko jidda bata ma'afa da hajiya adalci ba su da suka rene ta bari ma na gaya musu butulcin da ta masu ta tashi ta nufi inda hajiya take hajiya kin ji me jidda ke faɗa na ji komai uwa ne je ki haɗa kayan ki bar gidan nan duk abin da jidda ta faɗa gaskiya ne ban ga laifinta ba ke ce kika ja komai kuma jidda ta yi haƙuri da ke uwan ta tanzire baki ni wallahi babu inda zan je ba wanda ya isa ya raba ni da gidan mijina haka kawai ita ta jidda ba tana da tausayi ba saboda me yanzu ba ta tausaya min ta aura min shi uwa nake na tsiki san me kike yi ba kowace mace irin jidda za ta miki abin da ta miki a baya ba ki tuna yarinyar nan fa dukiyarta da ke mu ko sau ɗaya ba ta taɓa magana a kai ke hajiya sai an yi magana wai kice dukiyarta ai ba dukiyarta muke ci ba abba ya ce ya aje mata komai nata yana juya mata dukiyarta idan an fitar da riba yana boye mata ba ciki muke ba ciki muke sha da ci ba abba na yana da kuɗi kowa ya sani idan dukiya kike so in kin yi hakuri ni ma fa karatun nan zan yi na yi kuɗi ki yi alfahari da ni ai ana su alfahari da kyau. kuma wallahi duk mai min bakin ciki duk mai min bakin ciki a rayuwa ko kwandala ba zai ci ba Hajiya ta girgiza kanta, Allah ya shirye ki uwani, Allah ya shirye ki, Allah ya shirye ki. Uwani ta maskuta tana faɗan amin. Addu'a ce kowa yana so. Ni yanzu so nake ki saka baki a wannan maganar, saboda da kin yi magana wallahi jidda za ta je. Na lura tana maki biyayya, tana son ki kuma tana jin maganar ki. Ki ce ta bari a maida ni ɗakin mijina, in dai ba bakin ciki za a man ba. Kowace mace na gidan aure sai ni, wai a ce har da mai aikin da na matsayi da gata ta yi aure ta bar ni da ma hajiya ba ta yi magana ba so take ta je ta rara shi jidda kuma kada ta kara jin ta kira kanta da marainiya yana shiga ya same ta tana haɗa kayanta cikin jaka kuka take sosai ai da na kuka hankalinsa in yayi dubu ya tashi me ji ke nufi za ta tafi ta bar shi ne ko menene sai ya nufi ayar ke kuka sosai amma uwar ta ita kula ta ya rasa yanda zai yi da ita sai ya ɗauki sauka ya saka mata a baki ta fara tsotsa ya juya yana kallon yadda jidda ke ta zuba kayanta a jaka tana kuka ya karasa gurinta a hankali cikinsa na rawa gashi ya yi lata sosai gurin aiki i'm so sorry jidda idan marin da na maki ne ya maki zafi zo ki rama ko kallonsa ba ta yi ba ta rufe jakar ta ɗauki hijab ta saka hankalinsa ya ƙara tashi ina za ki je jidda ta ƙi saurarensa tana ƙoƙarin ficewa ya riƙo cikin ɗaga murya ya ce ina za ki je nake tambayar ki wannan ba damuwar ba ni ba ta faɗa cikin muryar kuka ya gane marin da ya mata sam bai kyauta ba kuma ya san bayan da za a yi ta fahimce sa duk da yana ji kamar ta ji masa ciwo a hannu sai ya je an duba shi sai ya tsinci kansa da janyo ta zuwa jikinsa ya rungume ta sosai duk da suna cikin ɓacin rai sai da suka ji wani irin yanayi cikin sanyi murya ce yaji zaki jidda dan allah kar ki fara wannan kada ki yaji please jidda ki yi min duk hukuncin da kike ganin ya dace amma ban da yaji ya sake kwantar da murya yana rarrashin ta ya san halin ta sarai ba za ta saurare sa ba in ma ta saurare sa za ta yi ta kalubalantar shi ne shi bai ga laifinsa a nan ba laifinsa ɗaya na ɗaga hannu ya mare ta sai ya fita daga ɗakin hajiya ya je ya kira ya gaya mata yana ganin ta nufi ɗakin jidda sai ya ɗauki wayar sai ya fice jidda fashin ma har da yarki kina ji ba tana kuka ki rasa kama ta waye ce miki laifin wani yana shafar ɗa ko kin manta wahalar da kika yi a kanta ne shiru jidda bata yi magana ba hajiya ta ɗauki aira ta kawo mata karɓe take ba ta sha kada fushi na ya sauka akan ki yanzu babu musu jidda ta karɓe ta hajiya ta zauna tana faɗin duk wannan matsalar duka kan uwani ne jidda ki kwantar da hankalinki uwani ba za ta taba auren el mustapha ba idan muka yi haka ai mun so kanmu da yawa kuma da kike hada kaya ki bar gida. ki je ina jidda akwai inda ya fi miki gidan mijinki kuma da 'ya'yanki cikin kuka jidda ta ce da a ce ina da iyaye a yanzu babu gidan da zai fi min gidan ubana gidan miji ai ba gidana bane ba me yake nufi jidda mu ba iyayenki bane ba su wa iyayenki bayan mu ɓacin ran uwa ne ya fitar da ke daga hayyacinki idan abban ku ya ji kina wannan maganar a tunaninki zai ji daɗi jidda ni na ban ji daɗin wannan maganar ba jidda jidda ta yi magana ba ta ci gaba da shayar da aira tana kuka sosai hajiya ta sa hannu tana share mata bayan kafin ta janyo ta zuwa kafaɗarta kowa ya san jidda mai kirki ce da haƙuri amma ban san me ya canza jidda yanzu ba ki ce da maganar uwa na aranki kanwar ki ce laifin da ce maki a baya ki yafe mata ki haƙuri ki daina tunawa maganar komawar ta ɗakin ta babu ita ba wanda ya isa ya maida ta ki kwantar da hankalinki ki yi rayuwa mai kyau da mijinki yar Mustapha yana son ki jidda ki daina masa duk wani abu da zai daga hankalinsa kukan nan ki bar shi haka babu maganar fashi da shi kin ji ko jidda take da kanta a hankali maza ta shi ki mai da kayanki yanda suke bari na je da ayara. ko da kike maganar ba ki son mai reno dole ne za a ko miki ita ai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba zuciya kowa da irin tasa